أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan safiya na lahadi sha ɗaya ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda daidai da biyu ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku Allah ya ƙara raya a cikin wannan masallaci masjidu tani dauda wanda ke lamba talatin da tara yakubu azumi daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da tafsirin alkur'ani na mata a cikin wannan masallaci inda muka kwana a cikin suratul ma'arij aya ta ɗaya. a yau da izinin Allah wanda shine darasi na hudu a cikin wannan wata za mu tashi akan aya ta 32 Allah maɗaukaki yana cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم لأمانة الذي كانوا الله yana karanto mata nagartattu mu'minai masu tsoron Allah waɗanda za su shiga aljanna waɗanda da su da 'ya'yansu da mazajensu a ranar tashin kiyama za a ce musu udukulul jannata antum wa azwajukum tuhrarun ku shiga aljanna ku da mazajenku ana karrama ku tuhrarun bi ma'ana ay tukramun ana karrama ku saboda ita ta bi dokar Allah shi ma mijin ya bi dokar Allah ƴaƴan su ma sun bi dokar Allah dukkan su sai Allah ya tsambala su a cikin aljanna saboda kowa a gidan ya kiyaye dokokin Allah daga cikin dokoki kafin wannan aya Allah ya yi magana akan matan da suke katange kansu daga zina saboda shi asalin aure yana kare mutum daga abkawa zina shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da doka ga mata ko maza wanda ya balaga kuma yana da ƙarfin sha'awa to ya yi aure idan yi da damar da zai yi aure sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba da doka na hore ki da yin azumi ne sirrin ciki sai manzan Allah ce fa innahu lahu wijabun saboda shi azumi zai zama kamar fidiya ce ga mutumin da sha'awa ya addabe sa a lokacin da kake azumi yunwa da kishirwar da ke damunka shine damuwarka ba kwakwalwarka ta hararo maka wani abu wanda zai motsa maka sha'awa ba saboda daman aiki kwakwalwa ta ƙoshi an ci an yi nan sannan kwakwalwa za ta dinga hararo abubuwa da yawa a cikin kwakwalwar ta tura wa zuciya zuciya ta kudurta abin sannan ta tura wa kwakwalwa kwakwalwa kuma ya tura wa sauran gabbai ina son kaza to sai an ci abinci an ƙoshi kwakwalwa zai yi wannan aikin tunda yanzu ana azumi akwai yunwa ana azumi akwai kishin ruwa ana azumi duka jikin mutum zai sage ba zai samu karfi da kumari da kuzarin da zai yi aiki ba to wannan abin kun ga ya zama kamar fiƙiya ya takaita maka tunani yanzu Allah Allah kake yi lokacin buɗe baki yayi kaci a wajen buɗe bakin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da cin ɗanyen dabino saboda uwar hanji ba komai a cikinsa to lokacin da ɗanyen dabino ya shiga cikin hanji zai ƙara wa hanji ƙarfi wanda zai tura wa gaban jiki kumari da kuzari ko ke ɗanyen ko kuma busasshen wanda yana da zaki zakin nan idan ɗan wato hanji ya kasance ba komai a cikinsa wani abu mai ɗan zaki a ciki saboda shi da bido duk duniya yanzu an gano na bincike na zamani cewa shi ne ɗin da wato bakteriya baya hawa kansa saboda abinda Allah ya kintsa a cikin dabino na sirri yanzu ne aka fara ganowa amma kun ga da daɗewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma da kuma haka shi sa yace ni'ma sahurul mu'min ma dalla da sahur din mumini da ci dabino a ciki misali kin gama narkan tuwo kin tuwo kike ci don wata za ta ce ita fa in ba ta ci malmala malmala ba ne fa ba labari za ta ji jiki wata kuma za ta ce a'a ina son abu ne mai ruwa-ruwa idan na sha abu mai ruwa-ruwa zan ji lafiya lau amma inda zan ci tuwo azumi zai wahalar da ni wata kuma za ta ce a'a ni ruwa kawai nake son sha in dai zan sha ruwa shi kenan ana jin komai to yanayin mutum duk abin da ɗabi'a ka take su idan ka gama sha sai ka ɗauki dabino ƙwaya uku ko biyar ko bakwai sai ki tauna sannan ki sha to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sahur din da aka yi shi da dabino madalla da irin wannan sahur din ba a gajiyawa duk abincin da kika ci kin gama ci sai ki bi shi ki pacifying ɗinsa da dabino kina cin dabinon nan insha Allah za ki ji ki da kumari da kuzari tunda asalin sirrin da ke cikin sahur shine ba za ka fara jin azumi ba saboda abincin bai kai lokacin da zai narke a ɗan ƙanƙanin lokaci da za ka fara gajiya da makamancin haka ba to wannan yana da tasiri sai ki ya ƙara wa mutum kumari da kuzari a jikinsa to shi sa ake buɗe baki da shi kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce madalla da sahur ɗin da mumini ko mumina ta yi ta ci dabino a cikinsa to wannan yana taimakawa wajen rage ƙarfin sha'awa to amma mafi galibi wani lokaci iyaye sukan gafala sukan gafala a irin wannan ɓangaren za ki ga yarinya ta yi azumi amma still wannan abin sirrin da ke ciki da ya sa zalaci Allah ce azumi ba a yi difitin dinsa ba me dalili saboda akwai wadata a gidan wanda wadata duk abin da ɗa yake so zai ci shi za a bashi to wannan abin kuma yana da tasiri yana daga cikin ababen da suke tasiri wajen motsa sha'awa to an gama baki kuma an ci shi kin ga dole abin zai ƙara tattarowa zai dawo idan ya dawo kaga kuma a wannan lokacin zai ci gaba to shi sa bazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na hore ku da yawan yin azumi ga waɗanda ba su samu dama Allah bai azurta su da maza da za su aure su ba to a ɗan wannan lokacin ke a matsayin ki na uwa ki dinga monitoring ɗin movement ɗin ƴaƴanki wata ba za ta gaya miki ba amma a cikin conversation ɗinki da ita za ki iya fahimtar lallai wannan tana da matsala kaza to kin ga sai ki ƙara tunani yadda za a yi takulin saboda wani lokaci sakacin da abin nan sai ya kai ga har a shiga wani abin da bai dace ba ba tare da kin sani ba lokacin da za ki zo ki tuni kuma abin ya zama abin takaici babu mafita to shi sa duk wani abin da Allah ya kintsa wa ɗan adam a jikinsa kuma ya bada tsari to wannan zaman lafiya shine abu tsarin Allah ne zai kawo miki sauki zai kawo mata sauki zai kawo muku sauki a yanayin gidanku shine yasa Allah ce duk wanda ba ta hanyar aure ya biya bukatarsa ba to wannan mutumin ya yi ta'addanci duk matan da suke masturbation to su sani cewa aikin nan da suke yi Allah ya kira sa ta'addanci wannan shi sa malaman usulul fiqi suka ce wannan laifi ne babba wanda inda mutum zai mutu a kansa to ya cancanci Allah ya jefa shi wuta sai dai a aqidan ahlus sunnati wal jamaa yana karkashin ganin daman Allah in Allah ya ga dama ya gafarta wa mutum duk da wannan laifin in kuma ya ga dama ya azabtar da shi akan wannan laifin saboda idan an ce kabira babban laifi shine laifin da idan bawa yayi koda so ɗaya ne a rayuwarsa wannan ɗayan kaɗai da ya yi ya cancanci Allah ya jefa shi sai dai in Allah ya ga dama ya yafe masa ko da bai nemi yafiyar Allah ba in kuma ya ga dama ta wannan dalilin ya shigar da shi wutar jahannama Allah kuma ba a tambayansa akan abin da yayi shi ne la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun Allah ba a tambayansa akan abin da yake aiwatarwa su bayi su ne Allah ke tambayansu akan ababen da suke aiwatarwa a doron kasa. sai dai akwai hadisi mai ban tsoro hadisin na na aishatu Allah ya ƙara yarda a gare ta magana ce na na aishatu ta maza Allah ya faɗi ya tada mata da hankali ta kasa jurewa abin ya mata bambara kwai har sai da ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce man nufisha ruziba duk mutumin da Allah ya tirke shi a kiyama ya yi masa bincike a kan aikinsu a duniya wallahi sai Allah ya shigar da shi wuta to wannan kalmar ya yi wa nana aisha nauyi a kirji ya mata nauyi a kwakwalwa ta kasa jurewa ta ce ya rasulallah awalam ya kuli Allah azza wa jal ya ma'aikin Allah ashe ba Allah da kansa mai girma da buwaya ya ce ba فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا duk wanda aka ba shi littafinsa ta hannun dama fasaufa yi hasabu hisabin yasira wannan mutumin zai samu hisabi mai sauki tsakaninsa da Allah wa yanqalibu ila alihi masrura zai juya ya koma wajen iyalansa yana farin ciki yana cewa ha'umu ƙura'un kitabiya ku karanta yara a makaranta idan yaro ya dawo daga makaranta an bashi rufokan ai in yaro ya ci na ɗaya ana ganewa da gudu yake shigowa gida da gudu zai nuna ko mama baba saboda ne ya ci na ɗaya amma idan yaro ya shigo daga makaranta an tashi an yi hutu yaro ya shigo ya ki shigowa gida ana ina wane aka ce gashi can a waje an san akwai bayani ko sai dai in yaron ba yi da wayo ke eh, dan yaron ta ba abin da ba yi ba zan manta ba akwai wata kanuwar mu lokacin muna primary a ads1 primary school to a ajin su ɗari ne to ita ce kuma na ƙarshe ta fito da gudu alhaji ba na abu kowa ci ta ta kalle <laughs> kun ga yaran da aka duba sai ga shi nan ita ce na ƙarshen ajin amma ne kalle take yi ta fi kowa ci yaran ja yanzu ga ta nan da yara sun girma har ma university da makamancin haka muhallin shahid a ciki shine a yaranta yakan sa mutum yi wa'ansu abubuwa to idan mutum ya yi mai kyau za ki ga yana farin ciki to Allah ya ce mutum zai koma cikin iyalansa yana farin ciki yanzu ko da misali mai gidanki aikinsa contract yake sai ya tafi ya samu wani contract mai tsoka in ya dawo gida za ki fahimta farin ciki za ki yana walwala da annajawa a fuskansa saboda ne saboda yana tsammanin zai samu wani abu na rufin asiri idan promotion ya samu a wajen aikinsa shi ma haka yana dawowa za ki ga walwalan tattare da shi yana jin daɗi saboda ne abin ci gaba yana nuna wa mutum jin daɗi kuma yana ƙoƙarin nuna wa ‘yan uwansa shi ne na na ta gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ce mata wa zalika al'arf wannan bujirowa ne a bujiro maka da aikinka manufisha uziba duk mutumin da Allah zai bincike shi me yasa kika yi kaza me yasa baki kaza ba tabbas sai ya shiga wuta sai ya je yayi rimidiyar sa a jahannama idan ta gama rimidiyar ta a jahannama aka kona ta gwargwadon saban Allah daga baya a fito da ita a tsumbala ta a cikin aljanna amma ka'ida ce ta Allah subhanahu wataala duk wanda Allah ya tirke shi ya ce me yasa kika yi kaza me yasa baki kaza ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya kona shi Allah ka kiya shi to kun ga wannan yana nuna hatsarin fadawa wannan gabar kuma dole iyaye a yi taka tsantsan a wannan saboda akwai sakaci da yawa da iyaye suke yi a wannan ɓangaren abubuwa da yawa suna biyowa baya kuma dole iyaye sai kun sa ido kuma kun dinga bibiyan al'amarin don wata za ta ce a ita ta yadda da 'ya'yanta ba sa kaza ba sa kaza ba sa kaza ba wai an ce ki samu shakka ba ne a'a ki tsawa zuciyarki duk wani abu za ki dinga bibiya saboda yaro a wannan lokacin ba a gaskata shi kuma ba a karyata shi sai abin da ka gani na zahiri ya nuna maka dan akwai iyayen da sun yi gama yadda da 'ya'yansu ɗari bisa ɗari saboda suna ganin irin tarbiyyar da suka ba su kuma da suka zo Allah ya so ya bayyana musu wani abu sai ga wani abu ya bayyana gare su akasi kuma abin ya bayyana ne ta dalilin aure za a wanda ya zo neman su da aure saboda akwai mutumin da zai yi aure ne zai auri wata yarinya yarinyan a gidansu in dai aka yi sallar isha'i an kulle kofar gida ba ne fita a ka'idar gidansu kenan babansu to saboda kulawan da mahaifin yake da shi da abubuwa wallahi bawan allan nan sai ya gano ashe yarinyan nan tana fita kuma yarinyar nan tana fita tana tafiya tare da wani saurayi duk wani joint ɗin da saurayin yake suna tana tafiya da shi ba ma nan ba har wurare na cin kayan alama yana tana bin shi suna zuwa sai da ya kama su red handed shi an taɓa gaya mai amma da yadda ba saboda sanin tarbiyyar gidan sai ya fara bibiya har inda joint ɗin da gayan yake zuwa sai da ta je ya je ya danta confirm za ta zauna a motar shi za a fita wanda ba tarbiyyar gidan ba ne amma kuma gashi ana yin wannan da ya je ya gani ya ce malam abin ni gaskiya hankali na ya tashi kuma a lokacin dan lokaci kankan ya rage a yi auren ya shi gaskiya ya haƙura ba zai iya aurenta ba saboda bai yadda da abubuwan da ya gani ba shi kuma in ya aure ta ba zai taba iya zama da ita ba saboda abubuwan da ya bibiya ya gani sai ce yanzu ya za a yi na ce amana ce ka gaya wa iyayen saboda yadda da ita ya sa suka amince ya ce ya zauna da wanta ya gaya mai kuma bai yadda ba na ce ka zauna da mahaifiyar amma wannan abin da wuya a ce tana yi mahaifiyar bata sani ba kuma eh tana fita kuma mahaifiyar ta san tana fita sai na ce ka zauna da baban ka gaya mai saboda ya kula kuma ya sa matakan tsaro hanyoyin da ya dace a yi ya gaya suka da sai na ce to ka fita har a wajen Allah tun da ka gaya musu ba wai don kana so ka ɓata ta bane kana so ka gaya musu cewa akwai wata ƙaraka da ba su sani ba yana kuma gudana shi kenan ya fita daga harkar har ya je wani aurensa sai daga baya sai kuma abubuwa suka fara bayyana lokacin suka yi ta neman shi don a lokacin an yi baran barani saboda tana ganin kamar ya wulakanta ta da makamanta ta ce daga baya abubuwan kuma ya escalating ya wuce duk tunanin baban ya wuce tunanin ma wanta na ce ai Allah ya sani tun da ka gaya musu kuma ba da niyyar bukata ta bane saboda kana so ka nuna musu akwai wata baraka da ke gudana wanda ba su sani ba to irin wannan ya kamata iyaye a dinga taka tsantsan saboda cewa ai ba komai wannan ba dalili bane duk yarinyar da ta shigo gidanki kawar yacci ce a ka'ida a musulunci ku aka ba dama ku zaben mata kawai duk wacce kika san baki yadda da ita ba kawai ki sa mata red line mana so ga ki kina mu'amala da wacce shikenan ke kuma a matsayin ki na ɗaya idan kika ci gaba da mu'amala da ita za a rubuta miki a fayil ɗinki gobe kiyama za ki gani hukukul walida ko kuma hukukul walidai kina saba wa iyayenki kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulu aljannata 'aqun wala namam duk saba wa babansa da mamansa ba zai taba shiga aljanna ba kin yanzu kin samu borderline sai ki wannan shine ka'ida ba wani kawaici mata na san kuna da kawaici mafi galibi kan 'ya'yanku mata eh saboda ne kuna ganin tafiyar kuɗi ɗaya ne wani abin za ku ɗaga kafa amma sai zaman ku matsala saboda haka dole ne ku yi taka tsantsan saboda ita ya mace rayuwarta wato is dynamic ba kamar ɗa namiji ba ne yanzu ana iya samun ya mace ta shiga cikin jarabawa na rayuwa na faɗa cikin ayyukan da ba su dace ba kowa kuma ya zo ya sani daga baya ta zo ta gyara ta tuba ta gyara wannan abin wallahi sai miji mata wahalan samu ke kanki ba za ki taɓa yadda ɗan uwanki ya aure ta ba ke da kanki za ki ce kai yarinyar da ta riga ta yi barikanci bariki ya koya mata hankali shine yanzu ka zo ka ce za ka aure ta ba za ka aure ta ba haka ne amma ɗabi'a iri ɗaya ne da ɗa namiji za iya samun ɗa namijin da shi ma ya yi barikancin amma ya zo ya tuba ya gyara sai ki ji ana cewa kai ai da ba haka yake ba yanzu ya gyara wallahi ko ni ya zo ya ne zan aure shi ko amma ba a yi applying din wannan same method akan ƴa mace ba sai ki ji kina cewa ai ta riga ta yi barkanci bariki ne koya mata hankali kakka yayi goma na ita a gidanmu dalilin kenan za ka ji ana faɗin wa'ansu maganganu wannan yana nuna yanayin rayuwar ya mace ya sha daban da ɗa namiji ya kamata mata su san wannan abu to shi sa ake taka tsantsan manzo Allah sallallahu alaihi sallam, ya kwatanta ku kaman tangaran ana hababa da shi ne ko ko ana saki shi yadda aka ga dama saboda ita mace ba kaman ɗa namiji take ba kuma tana da tana da life span na mu'amala shekarunta akwai shekarun da idan ta ƙetare wannan shekarun to fa sai dai abin da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda ko da ba ta taɓa yin wani abu mara kyau ba duk macen da ta kai wannan shekarun abin da zai fara zuwa zuciyar ɗa namiji me yasa duk wannan shekarun ba ta yi aure ba ya dindi doubting akan ta kenan saboda ne ita yanayin rayuwarta ya sha daban da namiji to ya kamata ku sanar da 'ya'yanku kuma su san wannan a aikace kuma a ilmance kuma a addinance Allah ka shirya da mu shi sa Allah maɗaukaki da ya siffanta wannan siffar kan cewa duk wanda ya wannan to ya yi ta'addanci to Allah maɗaukaki da ya faɗi wannan siffa ya faɗe shi ne saboda siffa ce wacce yau mutane da yawa sun fada ciki yan mata da zaurawa da matan auren ma wanda ma na matan auren ma abin ya wuce misali kuma duk irin waɗannan matsalolin sun fada a ciki to Allah ya yi wato tsokaci a kansa shi sa Allah maɗaukaki sai ya ce wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un su ne matan da amanarsu da kuma alkawalin da ke tsakaninsu da ubangiji da karantar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da masu gidansu shine mazajensu suna kulawa da wannan alkawalin da amana saboda ai yana daga cikin alama ta munafiki shine idza haddasa kazaba idan yi magana sai yayi karya. wa idza wa'ada akhlafa idan yi alkawali sai ya saba wa idza tumina khana idan kuma aka amince da shi yayi haɗinci duk matar da Allah ya kaddara matan aure ce ta haɗinci mijinta ta je ta kwanta da wani ɗa namiji ko a gidanta ko a wani wuri a ranar tashin kiyama wannan amanan za ta ɗauko shi a wutan jahannama abin a mata hisabi shine hadisin abdullahi dan mas'udin da yake cewa inna Allah a ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukaki inna Allah ya amurkum an tu'addu amanati ila ahliha Allah yana umartan ku ku sauke amana zuwa ga waɗanda suka ba ku amana ku riki saboda haka za a ce ta je ta ɗauko amanan nan da ta ci a wutan jahannama kuma tafiyar shekara dubu saba'in sannan sai ta kai harshen wutan jahannama yana ciki za ta ɗauko tana ɗauko shi tana ɗauko shi tana zuwa gab da bakin sai ya sulluɓe sai ya gangara ƙasa sai ta ƙara komawa ƙasan ta ɗauko shi sa'annan ta dinga ɗauko shi tana taho shi tana ɗauko shi tana ɗaga shi tana zuwa gab da bakin za ta tura sai ya sulluɓe a hannunta sai ƙara komawa ƙasa sai ta yi sai ta yi haka so uku sannan ta fito da shi sannan a mata hisabi Allah ya ba ta amanan karan a gidan mijinta ta ha'inci mijinta ko ta shigo masa da wani ɗan da ba nasa bane a gidan ko kuma ta mallaka kanta zuwa ga wani makhluki wanda ba mijinta ba to a wannan amanar sai Allah ya tambaye ta to matan da za su shiga aljanna su ne matan da suke kulawa da amanan karan kansu amanan ƴaƴan mijinsu sawa'un su suka haife su ko kuma ba su suka haife su ba sawa'un kishiyoyin na cikin gidan tare da su ko kuwa sun rasu ne ko kuwa a'a ba sa gidan amma ƴaƴan kishiyoyin na gidan suna ƙarƙashinta suna kulawa da wannan amanan to su ne matan da confirm za su shiga aljanna shi ne wanda Allah ya ce suna kulawa da amanarsu da kuma alkawalin da ke tsakaninsu da mazajensu na kulawa da 'ya'yan mazajensu da kuma wato ababen da Allah ya ɗaura musu na gaskiya wanda za su kula duka mu'amalar da ke tsakanin mata da miji da 'ya'yan ta duk wani abin da ke cikin gidan in aka yi abin da bai dace ba to amana ce a kanki ki sanar da mijin saboda ya ɗau matakin da ya dace idan kika yi shiru ko kila wai don kina da abokan zama za su yi miki dariya kin cuci kanki ba dariya za su yi ba don duk matar da take da hankali idan misali wani abu ya sami 'yar mijinta wanda ba ita ta haife ta ba abokiyar zamanta ne ta haife ta wani abu ya same ta mara kyau tana jin daɗi ya zama da cewa ba ta san ciwon kanta ba saboda ne wannan abun ai zai iya saman ɗanci da kika haifa ko ɗanki da kika haifa ko fiye ma da haka to me yasa za ki farin ciki abin da ya kamata ki yi bakin ciki ki tausaya mata ki taimaka mata don ta kubuta daga wannan bala'in ko kuma musiba abin da ya dace kenan ku zama wato masu taimakekeniya tsakaninku da juna shine wal mu'minuna ba'dhum li ba'dihim awliya mu'minai su zama sashe ga sashen su masu taimakekeniya ne da juna tun da Allah madaukaki ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya akan biyayya ga Allah da kuma tsoron Allah ku zama kuna taimakawa a kuna wato farin ciki da samuwar hakan a cikin al'umma ba sai Allah maɗaukaki ya ci gaba da bayani akan irin waɗannan matan da za su shiga aljanna wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu'minai na kirki za su shiga shine wallazina hum bi shahadatihim qa'imuna su ne waɗanda shaidunsu suna tsayuwa akan shaidun da za a bukata daga gare su ba sa ɓoyewa ai muhafizuna alaiha la na fiha wala yanqusuna minha wala ha. suna kiyaye wannan shaidar za a zo a tambaye ta abu kaza ya faru a gaban ki ne ta ce eh gaskiya ne kuma in an nemi shaida ta zan nemi faɗi sai da aka zo an kira ta ta zo ta yi shaida sai da cewa ita ba ta ma san an yi haka ba to kin ga wannan wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuhu Allah ce duk wanda ya boye shaidar da aka nema a gaban ki aka yi abu ki faɗi gaskiya kika ki faɗi kika yi mursisi kika rufe ki. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake gaya masa cewa wanda ya wannan zuciyarsa cike take da saban Allah bi ma'ana wannan mutumin ya saba wa Allah ya saba wa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ta Allah ce wa man yaktumha fa innahu qalbuhu wanda ya ɓoye wannan shedar to wannan mutumin zuciyarsa cike take da saban Allah yayi abin da yake sabo ne da Allah subhanahu wa ta'ala duk abinda ya zama na cewa gaskiya ce ake nema ke tabbatar da gaskiyar misali wani abu ya faru tsakaninki da 'yar uwarki kuma sauran ƙannanki ko yayyinki suna wurin abin ya faru ku ne aka nemi shaida ke wacce tsakaninki da Allah lokacin da abu kaza ya faru a gabanki ne saboda ai in an zo mai da magana ai ana faɗi ko ai a gabar wacce aka yi kaza sai a kira ta ke zo me ya faru tsakanin wacce da wacce abin da kika sani shi za ki faɗi ki ƙara ki rage in kika ƙara kin mata za'ida kenan ko sai Allah ya kama ki gobe kiyama in kuma kika rage saboda kada a bata gaskiya a ba wacce gaskiya shine damuwarki ba abin nan ba hakan ce ma kin saba wa Allah in ta yi miki baki wallahi sai ya kama ki ko da kanuwar ki ce ita uwan ku ɗaya uban ku ɗaya in ta yi baki sai Allah ya isa a zuciya wallahi sai ya kama ki kuma in ma uba ɗaya ne in sai Allah ya isa ta ji zafi ko ba ta ma ce komai ba Allah sai ya tirke ki gobe kiyama ya tambaye ki akai shine dalilin da yasa Allah ya bada wannan ka'idar wanda wato lauyoyi na musulunci tsarin da ake bi kenan a kan kisan abu dawud hal ataka نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتك واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكثرنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab sai Allah ce fa ghafarna lahu zalik wa lahu indana la zulfa wa husna ma'ab Allah ya bada ka'ida wannan iyaye ya kamata ku sa wannan a kwakwalwa ko da yaushe lokacin da masu kusuma ne Allah ne turo mala'iku guda biyu don a gwada annabi Dawud kan hukunci suna zuwa suka same shi a masallaci ita sawar mihrab sun tsallako cikin masallaci suka tadda shi yana labiri sai suka ce khasmani mu biyun nan kusuma muke muna fada ne aga ba'duna ala ba'dhin ɗayan ya cuci ɗaya fahkum bainana bil haqq muna so kai hukunci tsakanin mu mu biyun nan da gaskiya wala tushit karkata kakka kuskura ka karkata akan ɗaya kamar ɗaya wa hadina ila sawa sirat ta shiryar da mu zuwa ga tafarki mai tsakiya to sai na farko ya fara magana inna hadha akhi wannan dan uwana ne lahu tis'un wa tis'una na'ja yana da awakai ko tumakai guda ɗari da ɗaya waliya na'jatun wahida ni kuma tunciya ɗaya kawai nake da shi faƙala a sai ya ce mun bani naka ya cika sanashi shi ya zama ɗari ni kuma in tashi tutan babu wa azzani bil khitab ya kuwaye ni a magana har ya kwace min nawa ya hada da nashi da ya ji wannan ne ya kamata yi ya saurari nabiyin ko ya ji bakin nabiyin sai ya ce laqad zalamaka bi su'ali na'ajatika ila ni'ajin tabbas ya zalunce ka da ya ce ka ba shi naka kwaya ɗaya tilo ya ƙara da nashi da tara nashi ya zama ɗari ya ka tashi a tutan babu sai ce wa inda kaziran min al kulafawai da yawa daga cikin masu haɗaka a wajen mu'amala kasuwanci ne kishiyoyi ne abokan zama ne ƙawaye ne ƙannai ne yayi ne suna mu'amala da juna la yabghi ba'dhum ala ba'd wasu na kinta ga sashi illan ladina amanu wa amilu salihati banda wa'anda suka yi imani da Allah suka yi nagartaccen aiki sai ce wa qalilun mahum amma ɗan kaɗan ne masu kulawa da wannan dokar a cikin al'umma yana faɗin haka sai ne ne su ya rasa dukansu ne suka ɓace wannan da aka ce ya fi gaskiya da wancan da aka ce bai da gaskiya duk sai suka ɓace shine sai Allah ce wa zanna dawudu annama fatannahu ai fa aikana dawud annama ikhtabarnahu ai imtahannahu anan ne annabi dawud ya tabbatar gwada shi muka yi Allah fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana sai ya nemi gafarar Allah yayi fara sallah yana neman kusanci zuwa ga Allah wato Allah ya nuna mana cewa wannan laifi ne ka ji na ɗaya baka ji na ɗayan baka yi hukunci sai Allah ce fa ghafarna lahu zalik sai muka yafe masa hukuncin nan da yayi saboda ka ji mutum ɗaya yayi bayani baka ji na biyan baka yi hukunci wannan laifi ne a wurin Allah iyaye ya kamata ku san wannan musamman masu yaya kun san a cikin yaya akwai wanda yake fitinan ne ko shi kullum mafaɗaci ne akwai kuma mai san ci shi ba ruwansa ko shi kun inda fitinan nan zai kawo bayani fitinan nan idan ya zo ya ce an mai kaza za ta kada ta shiga mamuje ki ka cika raki ka cika kaza amma in bai sanyi sanyin ya zo ya ce an mai kaza sai a ce eh inda ya wani ne zai iya haka ne kun ga kun cuce shi kun cuce shi saboda kun ji na wannan ba ku ji na wancan ba ne sai Allah ce muka gafarta mai akan wannan dokar saboda ya ji magana ɗaya bai saurari ɗayan bai yi hukunci ashe kenan duk yanda mace za ta kawo bayani za a ce eh kuma ba za a ce eh a'a ba an ji sai a yi bincike saboda da yawa wani lokaci mace ma za ta iya kawo korafin mijinta amma da za a zauna a yi bayani sai ta ji me sai ka ji aka shi ko wata bayar Allah ta taɓa kira na tana kawo complain ɗin mijinta abokin aikinta inda suke aiki tare ne ya fara kira na ya ce wallahi matan nan tana cikin azaba tana cikin kaza tana cikin kaza don Allah ka taimaka mata sai na ce to ba komai ka bari ta kira ni ta kira ni sai mu tattauna ta kira ni ta dinga bayani mijinta ya yi kaza mijinta ya yi kaza mijinta ya yi kaza mijinta ya yi kaza sai na ce mata to ki zo sai mu zauna in ji ki, tunda mun yi awa ɗaya bai kare ba ta zo nan ofis ɗina muka zauna ina ganin ta sai na gane ta ta taɓa zuwa waje na ta ce mun mijinta ya ɗauki double barrel zai harbe ta da gudu malam baba zo haje da gusa ce Allah na tare da mai gaskiya ko kaza ne ba wani, ta ce yana nan ana ɗaure mai kafa na cikin harbe shi ne ta ce a da ta da ya ɗago ta riƙe haka shine sai tsantsan tal ya ja shi sai ya fadi ya targade ta ce ai Allah ne kama shi shine na ce mata to ta je ta zo da mijin mu zauna da ni da ita da mijin da tun daga ranar ba ta kara zuwa ba sai bayan wasu shekaru kai shekara goma daga zuwa na gane ta kawai sai ne fuska sai ne kamar ban gane ta ba kuma ma ban san ta ba ni kuma na san ta sai ne kamar ban san ta ba dan dai in ji bayanai da ta gama bayani sai na ce to ba ni mijin na kira mijin mijin ya dauka kaza kaza kaza kaza ya ce ta gaya mun irin cutar da mijin yake na ce ba komai da Allah ka zo ya zo da ya zo muka zauna gata da ya fara bayani ka haka haka ta dinga kallo da wala ta kasa magana wiki wiki kawai ce yi haka ta dinga yi ba bakin magana amma kafin ya zo ta dinga bayani inda a gidansu ne za a ce mugu dan iska mutumin banza amma da mijin ya zo sai reshe ya juya gawa mujiya abubuwan da ya dinga faɗi mara abubuwan da ta dinga yi da sauransu su ne shiru wala ta kasa magana ya ce ga shi tana kaza tana kaza tana kaza kuma a gaban da ba ko musu ba sai ba sai da na koma ni nake ba mijin hakuri to shi sa ba komai mace za ta zo ta ce an ya faru ba ku ce da gaske ne ku saurare ta ku yi bincike amma mata in aka zo tana ba da labari ni mijina ya min kaza sai ka ji ta hmm ai mazan haka suke dan ah na kalin tsanin ajali ya maji wutan nefa ya fi shi tabbas ya maji hmm, hmm. ai kaza ne ai kaza ai naki ma da ɗan sauki ni na mijin ma kaza yayi wannan kaza kaza kaza sai ka ji tana faɗi kuma wallahi sai ka ga da ƙyar za a samu mace ɗaya a cikin su da za ta ce in ɓera da yawan zata daddawa ma da wari ta ce ke me kika hayye miki kaza haka ko zai miki kaza sai shi ce duk mazan haka suke wallahi haka duk suke namijin hunhun to kin ga kin ce namijin hunhun hada babanki ba eh haka ne sakon hada babanki za ki cire shi a cikin maza ne ba za ki cire shi ba to saboda haka kun ga anan wato karkata akwai matan da ta zo tana gaya min wata kawarta irin abubuwan da take ta gaya musu akan miji tace malam muka sha kuka muka sha kuka saboda muna ganin yana cutanta malam ni ta san ashe ƙarya take yi rana wani abu ya faru muka haɗu da mijin da ya fara labarta mana abubuwan da take yi a gabanta malam wallahi ba ta ce ƙarya ba ne sai da na kalle ta na ce Allah ya isa kukan da kika sami wai kin da za su haɗin ta fara ba su labari kuka suke mata suna ganin cewa wayo ana ta zaluntanta kashe ta ce ita ce algunguman ta ce malam sai da muka mata Allah ya isa muka ce Allah ya isa kukan da kike samu yi ashe ta man can duk ya kike yi kun san dalilin da ya sa saboda wannan mijin ya zo ya rasu ta zo ta yi wani aure to da wancan ya fara gana mata azaba shine da bakinta ta zo tana faɗi wancan ashe duk shari take mai na ce mata ai damar maza manzo Allah ya gama magana Ya ce wa'annan abun guda biyu Allah na gaggauta hukumar su a duniya zulmu wal jau zalunci da kita duk mutumin da kika zalunce shi ko ya zalunce ki tun kafin ya bar duniya sai Allah ya saka masa akan wannan zaluncin in namiji ne Allah zai saka masa akan matarsa in mata ce sai Allah ya saka mata akan mijin ina fata an gani yana nan yana nan Allah zai hada shi da wata yayi go kuma ya ji ba zai taba iya rabuwa da ita ba ita ma ta dinga gallaza mai azaba wannan saboda ya cuci wannan kidan haka ne ya faru dukkan da yake ita uwar gidan ta zuwa ko in ya fara smashing ya fara naushi ya fara saboda haka yana fara magana in ta gani fit sai ta yi sai ta yayi ba da gudu sai ta gudu da ya tashi ita kuma wancan ita ma alhakin mijin suka rabu da suka rabu da mijinta sai shi kuma wannan ya ganta yana so ya aura idan ya zo in yana magana in ya dura mata a shari'a ita ma sai ta ita kuma uwar gidan ba ta saba ba in dai fara za ta fara ja da ba yana matsowa sai ta ruga da gudu sai ta gudu ita kuma wannan in ya ce ubanki sai ta ce ubanka kai ma in ya kawo naushi ita ma sai ta kai naushi makwabcin ya ce malam sai ya mata jina jina sai ya kai ta asibiti ya kasa zai mata duka lilis ya ɗauke ta kuma ya kai ta asibiti ya ce ya ce makwabcin ce bani labari ya ce malam ya ce ya ce ko kai shi da ba ta yi ya ce amma malam da abin ya kai ni wuya saboda haushi ya ce malam ban san lokacin na ɗauke sanda ba na ce mai kai dan kaza kaza in ta ƙara taɓa yarinyar nan sai na rotsa ma kai ya ce tun daga lokacin in ta ganna inda ni ya waye ina kana ya ce na ba ta gaishe ni ya ce ita da kanta ta ce mai alhakin mijinta ne na farko wace wallahi ita da bakinta ta ce alhakin mijinta ne na farko ta gana mai azaba sai kuma Allah ya hada ta da ne boxer yana ɗan mata uppercut da ruwa ya daga karshe ta kashe wannan auren don ta koma wa mijin sai Allah ya ɗauke shi shi kenan sai za ta dawo wajen ne boxer kuma ba ta roƙi mijinta ya yafe mata ba to aka yi saki daya wannan din mai dukan aka yi biyu mai dukan aka yi uku an rabu ba aka mata ne ta tafi kenan ko saboda alhaki kwikwiyo ne ta tafi ta yi aure ta haɗu da wani cikin aure sun rabu ta ƙara dawo wannan mai dukan kuma bai daina dukan ba to akwai saki ɗaya ma haka duk da hakan kuma an yi saki uku ba an rabu kun ga shi sa duk mutumin da ka cuce shi tun a duniya ka yi kokari ka warware in ya mutu ya maka to fa haka za ka ci gaba da wannan wahalar a duniya haka koma wa Allah Allah ka shirya da mu to kun ga wannan shine Allah ya ce wallazina hum bi shahadatihim qa'imun su ne waɗanda suke kulawa da shaidunsu in an nemi shaida a kansu a gare su za su tabbatar da shi wallazina hum ala salatihim su ne waɗanda suke kulawa da sallolinsu in kin ga wata ta kula da sallah to ramalana ya zo tana jin Allahu za ki ga an ɗauki an je bayi an buɗe an yi alwala masha Allah Allahu akbar mumina amma ramalana na juyawa baya sallan ma sai mamanta ta yi da gaske wacce baki sallah ba mama zan yi sai na gama haka za a yi ta bugawa da ita mama zan yi sai na gama ɗan yanzu ne wata ma hata tashi sai sha biyu rana da eh, yar madara a jebo in ta kwanta saboda ta kwana tana cacin, tana fitin, tana fingin, har karfe uku ko karfe hudun dare tana cacin. ina ji ta kamar urguwa da daddare tsitsi wai tana dariya saboda tana tace yadda ka san urku haka cikin dare an gama lokacin da ya kamata ka yi ibada ba za ta yi ba masu kokarin shine wacce ba za ta yi ba za ta kwanta ba sai ta yi sallah to wata ma ba za ta yi ba ita kuma tunda ita yar madara ce ba a tashin ta sai lokacin da ta ga dama za ta tashi a lokacin ne in ta ga dama karfe 11 in ta tashi a lokacin za ta yi sallah kuma mamanta lafiya lau ita ba wani abin nan bane in ma yi magana za ce shi just a baby ai baby ke baby sai ki yarinya wata zungure ne a gaba ba wai baby a yarinyar da yau din nan an kai da gidan mutu za ta zauna amma wai ka an ce mata wai baby a ai sunanta ne lakabin ta ne akwai wani bawan Allah wato wani kwamishina ne muka je gidan ana wasu bayanai aka kira ni in zo in warware musu wasu bayanai to da ana magana ga yaran ita wata yarinya sai aka ce baby sai na kalle ta na ce wannan ne baby aka ce malam shi just a baby na ce what baby ne wannan zumbure da yafi a sama aka ce malam shi just 15 kuma na ta doguwa katuwa na ce ta ku daina sangarta yaran nan wai kuna ce musu baby to haka ne a zo a ce mata ga dokar Allah sai ka ji ta ce malam ka daina walar da kanta amsa ka daini dokar Allah ki bi wai an ce mata to saboda irin wannan shagwabar da ake nuna mata sai ta dinga ganin ai ita bata kai ma shekarun da za ta yi wannan abun ba da aka zo ana bayani kuma ga yadda wata dankareriya a lokacin tana bayani na yi shuru ina sauraron su na ce ah. a lokacin da sai suka ce malam wannan 20 years na kalli ta ce wannan suka ce eh shekarar da ashirin suka ce eh na ce zan na gama bayani na ce musu ga abin da za a yi ga abin da za a yi ga abin da za a yi ga abin da za a yi suka ce to sun ji ita wannan da aka ce mata sai aka ƙara cewa bibi na kalle ta nace baby ke ce baby to da ta gana haka na bude baki na haka ne shine sai ta ji kunya sai ta rufe kan idan ta haka tana cewa ai ita shi zan baby ne ta ah, ku daina ta yaran ku kuna ce musu baby in kuna ce musu wannan in aka ce musu ga dokar Allah za ta ga ai ba ta kai shekarun da za ta kula da wannan dokar Allah ba ta sani yarinya ta balaga ta balaga azumi dole ta yi ko ibada dole ta yi amma in kuna ce mata bebi za ta dinga ganin ai har yanzu yarinya ce karama ba ta kai shekarun da za ta yi wannan ibadar ba wasu iyayen a haka suka sangarta yaransu sai ka ga yarinya wanda yau in an aure ta ita za ta zauna a gidan miji in ka fara mata maganar ibada da sauransu za ka ji ta ce maka a'a ai ita da sauranta yarinya ce ba haka bane in dai yarinya ta balaga shi kenan ko mun kankantanta in dai ta balaga to fa azumi ya hau kanta dole ku sa ta sabanin mu da sahabbai kenan sahabbai yanda su suke yi wa ƴaƴansu in sun sa su azumi in yaro ya fara kuka za a bashi abun wasa ne ya ɗauke masa hankali dan ya ci gaba da azumin mu kuma sai a ce to ki karya kin yi rabi gobe ki ƙara ta rabin a'a ta zauna ta daure ta jure hana ta sai ta ƙarasa saboda yanzu ana training ta ne ba sai yarinya ta zo ta zama budurwa ba a ta fama da ita ba ta abin nan shagwaba da makamancin haka ai saboda shagwabar ya kai shagwaba wasu iyayen ma ba sa karantar da yara abin da ya dace wallahi akwai malamin da yake ce min malam ya shiga wata makaranta ne yana karantar da yara ne mata yana magana akan haila ya ce da ya fito sai wata yarinya budurwa ba ta zo ta same shi ta ce malam wannan abin da kai bayani a aji ita tana ganin shi amma tana sallah wato tana ganin jinin al'ada amma tana ne tana sallah saboda a gida ba a nuna mata ba da sauransu ana ganin wai yarinya ce karama amma ga shi yanzu ta zo ta iya gaya wa malamin sai na ce mai ya kai ya ce sai na gaya mata a'a daga yanzu fa hukuncin Allah ya hau kanki da ki da mamanki da babanki da waye da waye da waye haka hukuncin Allah daidai kike yanzu a wurin Allah kin kika abin da bai dace ba Allah zai kama ki da wannan laifin da sauransu wai da duk bata sani ba to kin ga anan aka cine ne da shagwaba yaro kuma a ki nuna mai abin da ya dace a nuna masa a lokacin lokacin da kuma abin zai hau kansa bai faɗi ba ko kuma yana ganin ai da sauransu shi yaro ne saboda haka dole a dinga nuna mata akwai dokar da idan mace ta fara haila ko da shekaran ta tara yanzu fa ta wuce maganin ki kira ta bebi kuma yanzu sunanta balagagiya an gane wannan karatun kuma ta sani cewa dokar da ke kanki ce a matsayin ki na babarta shine ke kanta ta san wannan karatun saboda ta kiyaye ta bi dokar Allah har ta samu natsuwa da kuma karbuwa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala shi sa Allah maɗaukaki ya ce wallazina hum ala salatihim yuhafizun suna kiyaye sallolinsu duk wacce ba ta kiyaye sallah idan fa mutu ya tafi aljanna duk wacce ba ta kiyaye sallah idan mutu da wuya ta shiga aljanna saboda haka ya'ya mata a koya musu wannan saboda Allah ya ce kada aflahal mu'minun mu'minai sun rabauta mu'minai mata sun rabauta allazina hum fi salatihim khashi'una su ne wa'anda suna da khushu'i a cikin sallah suna kiyaye sallah da rukunnan sallah ba karfaci suke yi ba ba yawa sai lada ko kaga mace tana kwakwafa sallah sallar da ake yi a gidan buki daban take da sallar da ake yi a normal basis watan ana biki wallahi in ta ce miki ta yi sallah ma ba za ki yadda ba Minki daya ta irin da sallar ta raka a hudu Allah sami Allah akbar Allahu akbar ana ma dan wata za ta tafi har da buga cinya ta tsaya ta tsaya ta tsaya saboda ita kada ta tafi ana mata haka ta tsaya an sallame ko tasbihi ba za ta tsaya ta yi ba saboda wai ita ce kashin biki tana kiranta ya Allah haba mana ya zaki tafi ki tsaya ai shi sa nayi sallan ma ina ta gaggawa Allah Allah irin wannan sallan fa za a nallaɗe ta ne a yaba a fuskanci kuma sallar sai ta dinga tsine miki bayyaki Allah kama bayyaki Allah ya tozarta ki kamar yadda kika tozarta ni saboda sallar za a kulle duk ƙofofin sama sama ƙasa yamma kudu arewa gabas duka an kulle sai dai a ƙara nan na ta a yaɓa ta a fuskanci sai sallar ta dinga miki wannan mummunan addu'a tana cewa yanda kika sa aka tozartar da ita ke ma Allah ya tozartar da ke haka saboda haka ba a wasa da sallah sallah tana daga cikin alaka mai karfi da take haɗawa tsakanin bawa da ubangiji idan kina da damuwa yi sallah raka'a biyu ki gaya wa Allah damuwarki za ki ga Allah subhanahu wata'ala ya sanyaya zuciyarki sa'annan kuma ya kawo miki mafita a rayuwa damuwa ce bakin ciki ne abun farin ciki ne haka dai ya zamana cewa sallah yana sanyaya miki zuciya wata kuwa tashin hankalin duniyan nan ce mata ta zo ta yi sallah za ka ga kawai an takura ta an yi mata kaza ita kawai in ba shedanin da ke hana sallah a watan ramalana ba ita fa ba ta zuwa sallah sallah ma ba ta kiyaye shi sai lokaci bayan lokaci sa'annan kuma ta zo ta addabi kanta ta ce kaza ta ce kaza to Allah madaukaki yayi magana akan su shi sa Allah da yace a ula'ika humul warithuna wato su ne masu gadan aljannar firdausi da yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun su ne wanda za su gaji aljannan firdausi kuma masu zama ne a cikinta na dindindin saboda sun yi ibada sun mai da al'amarinsu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukaki sai ce ula'ika fi jannatin mukramun irin waɗannan matan za a shigar da su aljanna ana karrama su mala'iku ba a lokacin da za su shiga aljanna za su tsaya a kofar aljanna suna ce muku tibtum salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin amincin Allah ya tabbata a gare ku ku shiga kun ji daɗi saboda ne kun yi aikin shiga aljanna ina fata an gane kun ga ɗalibai su ne kamata a ce sun fi sanin alkiyama a kusa saboda ɗabi'an ɗalibi shi yake nuna alkiyama yau idan an ce an saki result za ki ji wata za ki ji zuciyarta ya buga dam a fara zuciyarta na bugawa saboda ne ba ta san me za ta gani a wannan wato result ɗin da aka saki tana zuwa tana ganin babu carry over babu komai ta za ka ga ce ah, alhamdulillah tana juyawa za ta fara kiran kawayen da ke result ya fito wallahi ki zo ki duba saboda ne ta gana ta ce yaya ta ce alhamdulillah alhamdulillah an ka ce alhamdulillah eh mana wallahi an da CEO an da kaza masha Allah tana farin ciki saboda ne ta ga result din ta tamkar fa kiyama ne ba tamkar fa kiyama ne idan jarabawa yayi jarabawa akwai wani abokinmu dan wato dan Indonesia a'a obor sunansa kenan to a wata rana muna karatun musalahul hadith da muka gama jarabawan ni lokacin na gama sai na hango shi yana zaune ya yi haka ya yi tagumi can sai na ga ya yi haka can sai na ga ya yi haka can sai na ga yana buga kan to da ya fito sai nake tambayan shi ce ya kakare ne wai yana dan adjusted din kan ko kwakwalwar zai kawo mai karatun to wani daga ciki ranar da muka gama dan singapore ne ranar da muka gama last paper mu na digirin mu sai hostel din mu ɗaya da shi da mu ɗaya da shi muna fitowa da na haɗu da shi sai na ce na ce ne arzu an ya kuna khitamuhu min ina fatan karshen wannan last paper ya zama alkhairi sai ya murtike fuska ce ba ah, khitamuhu gur ya ce kai wannan jarabawan akwai zafi ya wahalar da shi kun ga ɗalibta yana nuna maka kiyama kusa saboda in kai mai kyau kana filin a zuciyarka ta insha Allah za ka ci in kai mara kyau haka shi ma wannan shine tamkar rayuwarmu a duniya abinda yake nuna mana wanda Allah maɗaukaki ya ce to irin wa'annan su ne za a sanya su a cikin aljanna ana karrama su ai mukramuna bi anwa'il mulaz wal musa za a karrama su da duk wani nau'i na jin daɗi da abin da zai faranta masa rai gado fa a irin ganin ki bane balle ki je Italian bag wannan firdausi bed wannan aljanna bed ne a sama kuma yake eh ba a ƙasa yake ba in za ki hau sakkowa zai yi wannan technology na Allah kenan sai ya tsaya kina hawa sun sai killa ki sama Allahu akbar sai an yi aiki sannan za a same shi sai ya haɗa ki sama can kuma ya dinga shawagi da ke a sama a aljanna saboda haka ne yasa Allah ce wa furushin marfu'a da kuma gado a sama shi yasa da larabawa suka ji wannan ƙurayshawa suka ce a ah, gado a sama to ya za a hau shine sai Allah ya ba su amsa daidai da kwakwalansa da zai iya ɗauka ya ce afala yanzuru na ila al-ibili kaifa khuliqat ba ku ga yanda raƙumi Allah ya halicce shi ba a ina yake a sama in za a hau me yake yi kowa yake ko idan an hau sai ne sai ƙara cillawa sama to haka shi ma gadon aljanna yake idan za ki hau zai zo ƙasa sai sauka kina hawa sai cilla ki sama gadon aljanna kenan kuma ya dinga shawagi yanzu misali ina so a cikin aljanna kina so a kai ki misali mutala su kaya kina kan gado kike ke gado kai da mutala su kaya sai ki ji ya tafi da ke har mutala su kaya wannan fa ana Allah na gaya mana daɗin da ya ajiye ne a aljanna amma ba sai an yi aiki tukurun za a iya samun wannan shiga aljannan kun a shirke kenan Allah subhanahu ta'ala yana so mu shiga aljanna za mu samu jin daɗi a cikin aljanna kuma aljanna ba kashi ba fitsari ba al'ada ba bakin ciki balle kike namiji ya guma ma miki ko to babu gumau eh babu shi a cikin aljanna kullum cikin farin ciki kike kuma babu kishi eh, babu kishi babu kishi za ki ji kina son abokiyar zaman ki kamar yadda kike son kanki babu wani kishi a wajen Allah ya cire kishi wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin Allah ya ce za mu cire duk wani kwafi da ke zuciya namiji ko mace duk za a cire za ku shiga cikin aljanna ne kuna ƙaunan junan ku lafiya lau kuma kullum ƙara kyau kike yi ba diminishin return ko ana sha ta kai ashirin daga ashirin ana tafiya ana kawai 40 an kai fit ko ana shiga 41 to diminishin return an fara dawowa yi ana dawowa kasa har a koma ana ɗan riko mama ana riko mata hannu ko mama ɗan zauna a nan sai a zaunar da ke wanda ba komai ke kike yi karshen ta to babu shi shi sa wata tsohuwa ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah adkhulu aljanna a yanda nake tsofai tsofai zan shiga aljanna manzon Allah da ya kalle ta sai ce a'a sai mata ta fashe da kuka kana tunanin wai mazala Allah ce ba za ta taɓa shiga aljanna ba ne. sai maza Allah ya ga ta juya tana ta kuka sai maza Allah ce me ya faru sai aka ce ai ka ce ba za ta shiga aljanna ba sai ya ce a'a ku kira ta tana zuwa sai maza Allah ya karanto mata inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara 'uruban atraba li ashabil yamin Allah ce za mu ƙara cantara miki ado mu ƙara fitar da ke za ki shiga aljanna ne a matsayin ya mace 'yan shekara goma sha bakwai kuma haka za ki zauna a 'yan shekara sha bakwai nan na dindindin forever and ever babu canzawa kullum sai dai ki ƙara canzawa na kyau amma ba kya komawa diminishin return kullum kina nan a wannan shekarun ba fitsari ba ba haya ba bacci ba kaza a to in kai bacci ai ni'imar ma sai ta kubuce maka ba bacci kawai daɗi ne kawai sarmadan na dundundun saboda haka idan muna so sai mu aiki limiti ne hada amiru A anan ya kamata mu dasa aya idan Allah ya raya mu sai mu tashi famal alladhina kafaru qibalaka muhti'ina insha Allah subhanahu wa ta'ala in akwai tambayoyi zamu amsa in kuma babu insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tafita akan karatun da muka yi insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ka tambaya in akwai tambaya to a ah, to abinda muka karanta daidai mana roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karba mana wanda kuma muka yi kuskure ya Allah ka yafe mana yadda ka haɗa fuskokinmu a wannan wuri ya Allah muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ka azzata mu da su a wannan kasa ya Allah muna roƙonka ka tausasa zukatansu ka sa shi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu ya Allah ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya Allah muna roƙonka ka sa mu zama mabiya na alkhairi ga wa'annan shugabannin wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah yadda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma muna roƙonka ka mana ta goma shi na arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima irin wanda yi ko fiye da wanda yi da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ƴaƴanmu maza da suke neman aure da basu samu ba ya Allah muna roƙonka ka azurta su da mata na gari su kuma ya Allah muna roƙonka ka sanya su su zama maza na gari ga matayensu ƴaƴanmu mata wanda Allah bai azurta su da maza ba ya Allah muna roƙonka ka haɗa su da maza na gari su ma ka sa su zama mata na gari ga mazajensu masu biyayya masu neman aljanna da wannan zamantakewa na aure ya'yan mu ya Allah ka shirya mana da su mazan su da matan su ya Allah ka tausasa zukatansu, ka sa musu imani da tsoronka a cikin zukatansu, ka sa su yi abin da zai amfani su duniya da lahira dukkan abin da ke sa su garewa, ya Allah ka nisantar da su daga waɗannan ayyuka wanda suke kangararru kamar yadda ka nisantar da gabas da yamma ya Allah muna roƙonka ka sa mutu wannan jarabawa na jarabtar mu da kai da yaya ya Allah 'ya'yanmu da ka ba mu su nagartattu ka ƙara nagarta mana su ya Allah ka sa su zama bayan Allah nagartattu wanda al'umman musulunci za su yi tufiya da su za su amfana da su da mu da su da iyayenmu gabaki ɗaya ya Allah muna roƙonka ka tara mu a cikin firdausul a'la mazajenmu ya Allah muna roƙonka ka tausasa zukatansu ka sa su zama nagari a gare mu mu ma da muke matan ya Allah ka sa mu zama mata nagari ga mazajenmu ka daidaita tsakaninmu ka gusar da shekanan da ke kawo rudani da saɓani tsakaninmu ka fahimtar da mu zamantakewa na aure kuma ka ba mu ikon aiki da abin da yake daidai a ciki duk abin da zai zama sharri gare mu ya Allah ka nisantar da shi daga gare mu yadda ka haɗa fuskokinmu a wannan wuri muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausul a'ala wannan ibada da muke na azumi ya Allah ka karɓa mana ka tausaya mana ka karɓa mana bukatunmu na alkhairi ya Allah ka fi mu sani ka biya mana wanda kuma muke jin tsoronsa na sharri ya Allah ka fi mu sani ka kare mu daga wannan sharrin da kuma dukkan ƴan uwa musulmi a nan ko a duk inda suke a doron ƙasa ya Allah ka kare mu daga sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina yadda muka haɗu a wannan wuri ya Allah ka gafarta mana zunuban mu gabaki ɗaya ka ba mu ikon tuba daga zunuban mu duk lokacin da mutuwan mu ta zo ya Allah muna roƙonka ka sa mu cika da kalmar shahada har zuwa ranar da zamu riske ka kana ne yadda da mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk